barkamu da dawa daga hutun rabin lokaci muna tare da ashek Abdulrahman Rayyan a cikin wannan shiri namu mai taken jagoran mahajjata a inda muke tattaunawa da shi akan gaba mai matukar muhimmanci ita ce gabar da take bayyana mana babban saƙon da aikin hajji yake isarwa shine ta Allah kada haɗa shi da wani a gurin bauta sa'annan kuma aikin hajji yana karantar da mu ainihin haɗin kan al'umma musulmin duniya baki ɗaya gabanin mu je hutu rabin lokaci malam ka fara bayani akan wato ayoyin da suka zo a cikin suratul hajj mafi yawanci babban saƙon da suke karantarwa shine ainihin tauhidi da kaɗai ta Allah har wajen hadaya dabbar da ake yankawa Allah bai da buƙatar nama hmm. bai da buƙatar jinin abinda da yake buƙata a yi domin sa to mal idan muka kalli aikin hajji gaba ɗaya a dunkule mhm. annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa alhajju arafa mhm. aikin hajji shine arfa matukar arfa ta samu to kuwa aikin hajji ya samu mhm. to wani babban saƙo ne na aƙida ake samun shi a farfaje filin arfa uh, bismillah rahman rahim alhamdulillah wasu salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbi wa manwala ina ganin wannan kaman shi ma mun yi magana akan shi jiya na'am eh sai dai kawai dan maimaita shi a gurguje na'am a cikin abin da muka faɗa jiya mm. akwai addu'an nan mafi girma wadda ake yin ta a filin arafa wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta ta cewa ba wata addu'a da ta kai ta muhimmanci wadda shi ya yi ta irin wannan filin ko kuma wani daga cikin annabawa kafin shi ya faɗa ma'ana wato la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan ko kaga ba komai yasa ba sai tsantsar irin tawhidin take dauke da shi da kuma yabo ga Allah subhanahu wataala da nuna cewa shi kadai ne ya cancanci abauta mai kuma duk wani irin yabo a duniya a ko ina ma ba wanda ya cancanci shi irin wato Allah subhanahu wata'ala sannan kuma duk wani abin da yake faɗin duniya kuma mai mallaka shi ne sannan kuma ba abin da ya fi karfin shi komai zai iya yin shi wannan ah, abu ne mai muhimmanci ah, manufa dai alhaji duk lokacin da ya zo irin wannan ma'ana ba a nufin cewa ba zai yi sauran addu'o'i ba gaskiya ne amma dai wannan ta zama ita ce ta zama tana cikin wato abubuwan da zai dinga yawan maimaitawa kuma ya maimaita yana sane da ma'anar da abin da yake yi ya cikin abin da zai kara taimakawa wajen ya kwashi irin darasin da yake cikin ita wannan addu'a da yake yi Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya karba mana ayyukan mu ya kuma ba mu ikon kasancewa cikin waɗanda za a yi wannan addu'a da su a fiyan alfar bana da ma shekaru ta abin bahaushe da yake cewa da eh. baɗi da baɗin baɗin baɗaɗa Allah ya ta damu to mana idan na dawo da kai game da ainihin haɗin kai da aikin hajji yake ainihin tabbatar ma al'ummar musulmi mm. ban san da me za ka yi shimfiɗa ba akan samuwar wato ainihin haɗin kai a aikin hajji a shari'ance kuma da abin da muke ganin shi a waƙi'ance yau da kullum mm. a ah, tabbas ah, wato aikin haji ah, kamar yadda muka ambata jiya wanda yau ma dai kawai dan kara dan faɗaɗa zami hmm. yana kunshi da anasir ko kuma in ce sinadarai ko kuma abubuwan da suke haɗa kan al'umma na farko kamar yadda muka ambata tun daga lokacin Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi lokaci guda a aikin haji a nan za a yi aikin haji ba za ka yi aikin hajji kafin wani lokacin ba hakanan ba za ka yi kafin ko kuma bayan shi ba dole a lokaci guda za ka zo kai. wanda wani na ƙara nuna cewa al'umman nan dai ɗaya ce wa inna hadhi ummatukum ummatan wahida mm. wa ana rabbukum fa'budun sannan nau'in ibada shi ma kamar yadda muka ambata jiya duk iri ɗaya ake yi abin da aka yi wancan ya yi agun dawafi wannan ma irin dawafin zai je yi wannan ma kaza zai yi yadda dai muka riga muka magana akan shi jiya wannan ma duk abin da ke kara nuna wato irin haɗin kai ne sannan kuma banda wannan idan muka duba yanayin yadda ake tafiyar da abin za mu ga wato akwai abubuwa da yawa da za su kara nuna haɗin ka al'umma kamar a lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yanzu saboda yawan jama'a ba a samun damar yin wannan limami ɗaya ne yake jan mutane a filin arfa shi kaɗai ne ƙwaya ɗaya ne amma yanzu saboda yawan ah, jama'a ah, miliyoyi a ga lokacin annabi gaba ɗaya waɗanda suka yi hajjin dubu ɗari ne da wani abu yanzu fa ana maganar miliyan biyu ne miliyan uku da wasu wannan waɗanda wannan aka samu wannan a hukumance aka san da zuwan su kenan banda masu yan wanda suke tsallako katanga eh wanda su tsallako katanga kawai shigo da Allah ne kawai sai ya san adadin su to saboda ba a iya samun dama a wannan amma duk da haka malam kaga ko a wannan zamanin da aka yi hmm. wannan yawa, ai za ga da yawan hemomi a filin arfa za ga sun zo da redu hmm. suna budewa wani lokaci sukan bi liman hmm. sallah a guraren a yanzu hakan ana samun adadi mai yawa da suke bin limamin sallah shi limamin arfa arfa ta rediyo kenan eh ta rediyo sa'an idan ka je masallacin ai na taba sallah a filin arfa a nan mm. masallacin ai masjidu namira eh, masjidu namira eh. subhanallah malam abin ya wuce hankali ai wato wani wani irin taron ne ba za ka taba gani ne kuma da zaka ji a gurin wato subhanallah wani ne ne na daban kai Allah wanda bai zo aikin hajji ba ya Allah ka kawo shi amu amu subhanallah to kaga wannan kasancewar limami ɗayan nan shi ma na maganar yana eh, ka duk da wancan bin sallah a rediyo shi ma wani abu ne kuma eh, wanda wasu malamai suna ganin eh ai mafiyan malamai suna ganin ba zai wannan ba matukar ba kana bin liman ga ka gashi ka sauransu ba ta yaya ka bi shi a tv ko hmm. kuma a wannan a mafi yawanci ai rediyon saboda a saurari khutuba ne aha eh, eh a saurari sakon take saƙon khutubar hmm. shine ai wanda kuma kaga sako ne sai take da shi musamman wannan limamin jazahullahu khaira idan mm. ka sauraron khutbar shi sai ka ji to menene ma bai magana akai ba duk wata matsala ta al'ummar musulmi tun daga kan aƙida tarbiyya mu'amala adab wato eh, ladabi da makamantansu za ga mm. daina ambatawa akai da na sa akan dan fassara hudubar haka saboda amfanin al'umma a fasa ta zuwa harshen hausa da harshen turanci gaskiya ne ban sani ba ko yanzu na san kuma kana da alaka da gaskiya ne to abubuwan ne sai a hankali lalle ana kokari lokacin kungiyar dalibai gatan alhazai suna kokarin eh. fassara khutbar liman mm. wanda yake yi musamman arfa kuma eh. har yanzu ba a daina ba sai dai abin ya dan yi rauni kasancewar abubuwan babu masu taimakawa tsakani da Allah Eh. amma ka kaman hutubar da ake na masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam masallacin kaba ana fassara shi da hausa da mm. turanci da kowane yare na duniya mm. sai dai ita ta arfa ce zuwa yanzu a hukumance ba mu samu labarin ana yi ba sai dai juhud irin wanda kungiyoyi suke yi kamar kungiyoyin ɗalibai da mm. makamantan waɗannan dama ni wannan juhudin nake magana gaskiya ne eh, ya kamata a ce dan duba yadda za a dinga an amfanar da al'umma wanda ya zo hajji da ma wanda bai zo ba da irin sakonnin da yake kunshi a cikin irin waɗannan mm. wato hudubobin da ake yi mun yi tattauna da shugaban gidan talabijin na wisal malam fais eh. a shirin da muka yi da shi akan aikin haji hidima eh, ga alhazai da makamantan wannan eh. ya dan tabo irin wannan matsalar hmm. na ga cikin abubuwan da ya kamata mawadata su mai da hankali a kai shine ba da gudunmuwa wajen waɗannan ayyuka sun haƙaƙu saboda kaga idan ka ce za ka fasara wannan hutubar mafi yawancin za su fasara wannan hutubar suna filin arfa akwai bukatar a tafi da kwamfuta da abun bugawa sa'annan ka kalli alhazan da suke jin hausa ka san iyakan yawan su suna da yawa magana ce ta kuɗi to akwai bukatar gaskiya wato hukumomi su dinga da'amawa suna taimakawa mai wanda zai nuna ma shine duk haɗin kan da ake so a yi to akwai buƙatar wato a zo a haɗu mu ɗaya a samu shugabanci ɗaya kuma abu wannan shugabancin to da wannan ne kaɗai za a samu cin nasara a rayuwa gaba ɗaya idan ya zamo ah, babu haɗin kai mm. babu shugaba babu shugabanci kowa abin da ya ga dama yake yi to ba wata al'ummar da ta taɓa cin nasara irin haka babu kowace irin al'umma ce sawon al'umma ce ta musulmi ko al'umma ce ta waɗanda ba musulmi ba dai al'ummar da bata haɗa kai ba to haka take karewa ba ta da wata nasara a rayuwar ta gaba ɗaya to kamar yadda a aikin hajjin nan muke iya kokari wajen abin da shafi sallah kaga a harami idan za a yi sallah kowa da kowa zai bi liman ɗaya hmm. idan aka je abin da shafi harami na makka shi ma kowa zai wuli liman daya idan aka tafi filin arfa kowa zai wuli liman daya hakan aka zo hema duk wanda aka samu ku a matsayin shi ne liman tun da kasancewar gunnan a eh, kowa zai bi shi to wani abu ne da ya kamata wato mu dau darasi a cikin shi ya zama a ma'amalan mu da al'umma gaba daya ya zama muna kokarin mu ga cewa mun bi shugabanci shi kuma shugabancin ya yi kokari ya yi abin da ya dace ya kara haɗa kan al'umma saboda a samu a ci gaba bil munasaba akwai wani abu da ya faru a lokacin sahabbai wanda zai ƙara nuna ma yadda wato suka ke ɗaukan haɗin kan al'umma yadda take da muhimmanci a wasu sai da usman radiyallahu anhu a lokacin yana khalifa san tun da suka hijira suka koma suka zama mutanen garin madina sai maka ta zama kamar wato wani wani gari ne kamar ne kamar bakunta suke yi yau kamar bakunta suke yi za ka galibi in sun zuwa ka kwana ɗaya biyu ne kawai uku mm. sai su tashi sai su fita to ah, wata shekara sai da Uthman sai ya aure a makka ya zama yana da gida biyu kenan mm, yana da mata a yana da madina mm. haka sai ce to ai tun da ya aure a makka ya zama ɗan gari kenan Eh, ya zama gari dan gari kuma ai dama baya wani abin da ya shafi kasar ko kuma eh, wani abu makamacin wannan to da ya zo sallah ta mina da ake yi maimakon ya yi sallah raka'a biyu da ake yi shi yana ganin ai tafiya ce kasancewa ana cikin halin tafiya shi yake hukunta yin kasa eh, shi a haka yake ra'ayin shi yana ganin halin tafiya ne wanda ra'ayi ne na wasu malamai cewa halin tafiya ne yasa ake wannan kasar wanda kuma suke ganin ba halin tafiya bane a kasancewa wato manasik ne wanda ba maganar wanne ce wacce ce magana take da tafi karfi muke a anan ba amma dai abinda muke so mu ce shine wannan shine ra'ayi sai ya zama a uku hudu yake azhar zai raka a hudu lasa zai raka a hudu isha zai raka a hudu a hakika sabai wato abin bai musu wannan ba daɗi ba ba su fahimci mm. shi a yadda irin wannan fahimtar da yi ba eh, ba su fahimci wannan fahimtar ba sun saba mai a wannan fahimtar to amma saboda irin haɗin kai da sabai suke ba muhimmanci za su zo su faɗa mai su ce mai wanda ya fi ka idan ya zo wannan gurin ka abibi yake Allahu akbar shi ko sai faɗa masa shi ga dalilin da yasa yake rakawo Allahu akbar kuma ka kasancewa shine liman mm. kamar a wancan lokacin a za ga khalifa dama shi ne malima kwaran gaske shi eh. yake jagorancin komai shi ne sallar juma'a sallar idi haka da sauransu har ma baya bayan wa a cikin al'ummar mu kan sarakunan mu daular usmaniya sarakunan mu za ga sarki shine babban limamin gari shi zai jagoranci mutane a sallar juma'a sallar idi haka da sauransu to kasancewa shi ne wannan basi'a to kai ka kauce bar mu dora wani liman da zai daga wani sallah ba a'a sun yadda ya ci gaba da yin sallah a matsayin shi na wannan kuma sun yadda za su bi sallah tun da abin da ya yi din ba wai abu bane da ya kai ba abin da ya shafi aƙida ba ne eh, aƙida da zai fitar da mm. mutum daga addini ko wani abu a za su bi shi sallah amma kuma za su faɗa mai cewa wannan ya saba yadda annabi ya yi sallallahu alaihi wasallam annabi raka'a nawa raka'a bibbi ya yi to malam kaga to karsa eh sannan kuma har ma an tambayi daga gaskin su na'am me yasa kuna mai inkari amma mm. kuna bin shi na'am sai ce mai ai al-ikhtilafu shar la hawla wala quwwata rabbuka kai sharri ne na'am mana tsoro suke ji ya zama sun yi wani abu da zai bada kofa wa wasu waɗanda ba su habbai ba kowa ya ja tun ga wa'annan ce su wanda suke bi wannan ce su wanda suke bi wanda hakan kuma zai kawo raunin al'umma a abinda bai kai wato a ce an yi irin wannan abu a kan ba. to ai shine malam da kake wannan bayanin sai nake kallon al'umman mu hmm. musamman mu ƙasa afirka musamman mu najeriya hmm. da yawa malaman sunna allah ya saka musu da alkhairi sun yi kokari sun karantar da mu sunna hmm. amma sai ka ga mu mabiya wajen kokarin bin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ga kuma muna keta waɗansu abubuwa da bai kamata a keta ba yanzu idan dai sahabbai za su bi sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu sallah a matsayin shi na liman a filin mina wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam raka'a bibiye shi yazo zo ya musu hudu mm. sun san ba haka annabi yayi ba mm. kuma su bi shi saboda sabani sharri ne to me zai hana alhazai da masu kallon da sauraron mu su ɗabbaka irin waɗannan haƙurin da juriya da curewa wajen bin haɗa kan al'umma a wasu masa'il alal misali yanzu sau da yawa kakan ga wasu masallatai musamman da idi hmm. idan liman ya khutuba ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi khutuba ɗaya ne a idi a yau za ka ga mafi yawancin masallatanmu har na ahlus sunna suna yin khutuba biyu ne wani masallacin idan liman ya khutuba na farko ta idi madadin a hmm. zauna a saurari khutubar sai ga mutane sun watse mm-hmm. kaga sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ainihin wato ya yi khutba daya to shi kuma haɗin kan al'umma musulmi abu ne wajibi mm-hmm. kaga idan muka kalli al'umman mu a yau da wasu sahabbai sai muga an samu saɓani ko kuma mm-hmm. idan muka dawo wasu sunnoni da za ka ga mutane suna rigima a kai kamar jissatul istirah kamar ainihin sallar juma'a a lokacin da rana ba ta zawali ba da waɗansu abubuwa makamantan waɗannan za ga duk su tabbata a shari'a amma waɗannan abubuwan bai kai a raba masallaci ba bai kai a ƙibin wani sallah ba da hmm. makamantan wannan to ban san me za ka ƙara ainihin haskaka ma al'umma ba darasin da za mu koya a aikin hajji da kuma rayuwar mu ta yau da gobe ayi ina ganin malam ka kammala bayani ka yi bayanin duk abin da kamata a ce an wannan ana duk waɗannan abubuwa ne da bai kamata a ce sun raba kai ba wanda kamar abin da kai magana na ah, hudbar iri akwai wani malamin da na ji ya yi wasu bayanai haka a kai wanda ya yi takhrijin hudba biyu wanda ya nuna cewa tun lokacin sahabbai haka aka samu duk ana yi wanda kuma kaga ba su yi wani abin da bai da asali kwata-kwata ba eh. da wannan magana wani ne ya kamata a yi wani wani abu ne daban eh. to kaga dai eh, abubuwa ne duka waɗannan abubuwa ne da ba tushen aƙida ba yawwa wanda bai kamata a ce an raba kan al'umma a kai ba to amma yadda ka faɗa din duk ana raba kan al'umma a kansu ka ga kaga a ta tsakanin ahlus sunnan da ahlus sunnan akan kawai wane shi yana ganin shi da kamata ya yi kaza mm. idan ya ga wani yana wani bai yi wannan abin ba duk da tana ba wannan abin mustahabbi ne ma'ana in muka bi eh, yaren da ake amfani da shi a fiƙihu mustahabbi wanda bai kai sunna ba ba da in ka yi kana lada in baka yi ba baka da komai amma sai ga ya fara yi wa dan uwan shi wani gani gani gida ya ma fara mai eh, surutai a kan shi wane kaza ne wane kaza ne abubuwa da bai kamata a ce al'umma ta wannan ba mu koyi haɗin kai da yake tsakanin sahabbai da kuma yadda faruwar irin waɗannan aikin hajji bai sa sun yi amfani da wannan damar don su yi wani abin da zai kawo rarrabuwa al'umma ba to Allah ya datar da mu malam gabanin mu ci gaba muna ba masu kallon mu da sauran mu hakurin tangardar da muka samu a baya ta haifar mana da yankewan waya ta sadarwa da ku kamar da kuka sani wannan shiri namu na kai tsaye mukan buɗe muku ainihin mukan baku namban waya wanda zai baku daman ku kira mu don ku bada naku gudunmuwar ku yi tambayoyi amma kun san al'amari yadda yake yau allah ta'ala ya jarabce mu da samun tangarɗa da fatan za a yi mana haƙuri kuma a gafarce mu ba mu gushe ba muna tattauna akan wannan gaba mai matukar muhimmanci haɗin kai a ainihin aikin hajji ala gafarta malam ka bayyana mana yadda sahabban annabi sallallahu alaihi sallam suke haɗin kansu musamman a zaman da suke amina na bin limami daya hmm. ko da ku akwai wani sabani tsakaninsu ga sayyidina Uthman yana da wata yana da wata fahimta wanda ya saba musu habbai amma hmm. suka yi hakuri suka bi shi wace gaba za mu je a gaba a cikin gaban aikin hajji wanda ita ma take karantar da mu haɗin kai da hakuri da juna hmm. akwai wato tafiya daga arafa din na'am man taso daga arfa za a taho muzdalifa za a wuce a tafi mina wanda in ka taho yadda annabi ya lokacin ana tafiya mai yake ce mutane a sakina ta sakina ya jalin zamun wato dokin akalar wannan raƙumin ya riƙe sosai yadda raƙumin ba zai yi wani sauri ba balle ma ya cutar da wani wanda wannan duk abubuwa ne da suke nuna kula da juna da martaba juna kula da haƙƙin juna a gudu tare a tsira tare mm. wanda kula da haƙƙin juna din da martaba juna din shi ne ke kawo har kan ya zama ya haɗu tunda in na damu da abin da ya same ka in ban damu ba haka na ce kawai ai ni ina da ƙarfi barin ta irin tafiyar da na ga dama da buge wancan da buge wancan da buge wancan za a zama lafiya mm. kai zai haɗu kan ba zai haɗu ba bayan wannan kuma zai iya sa a tafi a wani za a tafi a bar wani wanda yake da rauni wanda bai kamata a ce an bashi ba sannan an taho aka zo eh, mina da aka zo mina annabi sallallahu alaihi wasallam ya kula da raunana an ba raunana damar hmm. idan wato dare ya raba za su iya fita su jifa wanda ko al'umma take so ta haɗa kan al'umma ta dole ta dinga kula da yanayin mutane gaskiya ne a rauna na a ba su furukul fardiya eh a ba su kula da kula da ya dace a ba su kar ya zama a dau al'umma duka a dinga musu kudin goro kudin goro a ce duk ta'amuri iri ɗaya a musu abinda wannan zai iya wancan ba zai iya ba wanda annabi ya ware waɗannan raunanan kamar mata da yara ya ba su damar su ji gun jifa kafin a ce wato duka sauran sun tafi saboda mai kar a tafi a dan bubbige su ko kuma a dan takura musu haka da sauransu wanda wannan shi bayan na karna mana kula da juna da kuma martaba juna yadda za a samu ɗinkewa a kuma samu haɗin kai ah, banda wannan kuma wato idan an je wajen jifa ranar goma ga wata kenan ranar goma ga wata mm, jifan farko jifan farko na'am kaga shi ma akwai eh, wani nau'i na haɗin kai a cikin shi kasancewar duk mun tsallake abubuwan da suke na farko mm, jamratu sugura sugura jamratu losta losta duk mun tsallake babu wani wanda zai tawaye ya ce ni barin jefa na daya babu wanda zai allahu akbar a to kai ma ya tawaye mana a duk wani alhaji za ga yana wannan ko kafa kafa galibin alhazai mm. suka yi kafa kafa na yin wani abin da zai kawo masu tangarda aikin na haji mm. saboda yana tuno irin abubuwan da ya kashe na dukiya haka da sauransu wanda ya kamata a ce ba iya haji yi wannan abun ba a duk rayuwar shi ma ya zamo yana da wannan kafa kafa yana da kulawa to za ga an je an jefi ita wannan jamura din a ranar washe gari kuma sai ga duk an je an jefi sauran jamurorin wanda shi ma duk mazhar ne ko kuma ce alama ce take nuna irin haɗin kai da za mu iya koya daga wani aikin hajji daga aikin hajji abubuwan da yawa sosai ne to mala Allah ya saka da alkhairi kasancewar yau mun sami yankewar wato wayar sadarwa tsakaninmu da masu kallon da sauran mu hmm. ina ganin akwai tambayoyin da muka yi suka zama mana kwante a jiya eh. me ra'ayinka mu dan ba su haƙƙin su kasancewar yau babu tambayoyi sai ya zama rufe shirin da shi ba laifi mu dan leka mu ga abin da zamu iya yi a ai ina ganin ba za ka manta tambayoyin da aka yi mana ba na ga cikin tambayoyin da aka yi mana akwai eh, malam muhammadu daga bauchi eh. ya yi tambaya akan hukuncin mijin biza hmm. ka fara bayani sai ne lokaci ba mu kasancewar aikin hajji yana buƙatar haɗin kai da taimakon juna hmm. akan haɗa mutum da wata mace wadda bai santa ba a ce ya hmm. zama mijin bai zanta eh. to menene hukunci wannan a musulunci shin ma shi ma ne cikin wato haɗin kai ko baya cikin haɗin kai shin idan mutum aka haɗa shi da mace na ga dama ya ce ba zai ba kuma idan ya anshe ta a matsayin mijin biza suka zo ƙasa mai tsarki akwai wata hmm. alaƙa shari'a ta ba su dama su ci gaba da yi saboda haɗin kan nan da aka ake ta magana ko babu eh, ah, kamar yadda muka fara magana jiya asali annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayanin cewa bai halatta ga wata mace da ta yi imani da allah da ranar ƙarshe ta yi tafiyar da ta kai tsawon yini kwana da yini ba tare da wani muharraminta ba aka ce shi shine wanda a shari'ance bai halatta ta aure shi ba ɗaya ko uba ko ƙani ko babba hmm. ko ah, kawu hmm. da dai makamantansu wanda a shari'ance babu aure tsakaninsu ko kuma miji wanda shi ma muharraminta ne za ta iya tafiya da shi a wannan shi ne abin da shari'a ta tsayar to an samu kamar a malikiya haka malam malikiya suna ganin eh, haka abin yake cewa ba ta yi wannan ba amma suka ce abin da ya shafi irin kamar tafiya aikin hajji haka da sauransu hmm. idan ya zama mijinta ko kuma ba ta da wani dan uwa da zai iya tafiya da ita in an samu wata tawaga ta jama'a mm. wanda an yadda da su mutanen kirki ne ba kuma ba wai a hada ta da mutum daya tawaga ce ta jama'a wanda ba su iya haduwa ko kuma su haɗin baki mm. wajen yi wani abin da bai shari'a ba mm. eh, to za a iya hada ta da su wanda shi ake cewa rufkatul ma'muna to kusan na gan akan wannan fatawar ake tafiya tafiya a gida har irin zamanin yau to ya malam matsalolin da suke biyowa baya eh. mai yiwa shine malam muhammadu ya hararo ya tambaya akai eh a tabbas eh, idan ka duba yadda yadda ake tafiya yanzu gaskiya wato hatta a rufqatul ma'amunan ma kaman dai ba ma bin wannan din sosai ba wai jama'a su fahimta wannan magana bane cewa shin wannan rufkatu ma'amunan shin ya daidai ne hmm. ko ba daidai bane ba wannan bane batun wannan matsala ce ta manya-manyan malamai dama eh, manya-manyan malamai su ya kamata zama su wannan hatta shi maganar abin da ya shafi ah, majin biza da sauransu hmm. ah, zan fi so a ce manyan malamai su suka tsaya suka dubi wannan abun suka yi bincike sosai a kai hmm. suka kuma duba yanayi suka ba da fata da ta dace a matsayin mu na ƙananan ɗalibai sai dai mu faɗi asalin ga yadda abin yake ga kuma dalilin da yasa ake irin wannan kasancewar duk sauran mazhabobi banda mazhabar malikiya hmm. ba su yadda da maganar rufkatul ma'amuna ba su suna nan kan maganar mahram shi yasa kamar nan kasar kasar saudiya saudiya aga su suna nan akan maganar shi muharramin ne dole a samu harami hmm. haka shi yasa duk wanda zai zo suna sa su ga in mata ta zo su ga waye muharraminta to wannan ne nake ganin ya kai a tsarin a dinga mijin biza haka da sauransu saboda in an zo ne su ga cewa eh wannan ga miji nan ga kuma hmm. matan shi da ya tau da su kar a samu wata garda wanda ina ganin har ma an taba samun matsala wasu shekara biyu ko uku da suka wuce haka hmm. an samu irin wannan matsalar inda suka ga kamar waɗanda ake haɗu mutane da su ba mazajen su bane na gaskiya kamar dai a haɗi ne kawai ake yi don dai a samu a shigo mm. gaskiya yadda muka ba dai magana ba muna magana akan halaccin abu ne ko rashin halaccin shi mm. muna tattauna akan masail da suke kewaye da shi eh wannan mun bar wa manyan malamai su yi idan ka dubi yanayin da matan suke shiga idan sun shigo nan Ah, za ka wato abin babu tsari ba tsari wani za ga sun tsorata da mijin bizan hmm. tana tunanin cewa idan ya zama wannan mijin baya in ya ga dama zai iya tafiya ya kyare ta ta shiga matsakar sauransu akwai wadda ake ban labari kullum da safe sai ta je ta da mijin bizanta kalawa bal wasu ma abinci ma suke siya mai subhanallah duk saboda suna tsoron kaga madadin ya zama shine mai musu hidima su zama su ne suke suna mishi hidima eh to kaga wannan abu ne da bai dace ba gaskiya ne kwarai kuma za ga ba a kulawa da matan haka da sauransu ba wata kulawa da suke samu gaskiya ne kuma ana ba su eh, impression cewa idan mijin bizansu ya tafi sun mm. samu matsala haka da sauransu zai zama kaza zai zama kaza wanda abu ne da in ba a kula ba gaskiya in aka samu wani mutumin banzan zai iya tsorata wata har ya kai ga cin mutuncinta ka ko wani abu da Allah ka tsare mu bai dace ba na'am to malam idan muka dawo ga tambayar da cikin tambayoyin da suka gabata a jiya hmm. akwai tambayar da aka yi game da ainihin wato haɗin kai yanzu a nan darasin da muka yi mun yi batun sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu yana bin wato yana ba da limanci amina har ya kai yana yin sallolin ƙasar ya cika su to akwai wanda ya tambaya game da aminan nan musamman a wajen jifa hakan ya fi faruwa idan aka zo gurin jifa za ga ana yin salloli mabambanta sai ka ga duk wanda ya shige gaba sai a bi sallah fari ne ko baki ne dan wani bangare ne a duniya to sai mai tambaya yake tambaya akan sun taba bin wani sallan magarba sai kuma yi musu raka biyu ya sallami to da ake son al'umma musulmi su zama masu haɗin kai akwai wani babit da yake ainihin wato ya kamata a lura da shi wanda wa ya kamata a bashi ya limanci ko duk wanda a ganshi kawai a bashi limanci da dai ana saboda ana buƙatar haɗin kai ba zai yi a ce kowa a bashi ba dole ya zama mutum ya hada abin da ake bukata na kasancewa zama liman yanzu wanda bai san cewa ba a kasar a sallar magarba ba hmm. ta yaya za ka limanci ka bashi to Allah ya sauki to malam ana nuna mana lokacin da aka tandan wannan shiri ya kawo jiki na ganin dole za mu tattara ina mu ina mu dakata a nan da fatan masu kallon mu da sauraron mu sun ji daɗin wannan shiri kuma muna kara ba da hakuri akan tangarda da muka samu musamman game da abin da ya shafi yankewar sadarwa sa'annan da kuma wato bacewan da ainihin wato hasken talabijin din ya yi muna roƙon allah ta'ala ya sa albarka a cikin abin da muka ambata abin da muka yi na kuskure kuma allah ya gafarta mana a madadin ni kaina da bakun shirin namu a sheikh abdulrahman rayyan mahmud da kuma waɗanda suka sada ni da ku a ainihin ɗakin wato control namu malam hamza aliyu sakawi da ainihin malam ainihin rafe al'ansari da malam dawud daga kasar indiya da duk wanda ya bada gudunmuwa har wannan shiri ya kawo gare ku ina roƙon allah ta'ala ya haɗa mu da alkhairi waɗanda suka yi aikin hajji muna roƙon allah ta'ala ya maimaita musu waɗanda ba su yi ba muna roƙon allah ta'ala ya sare musu mu da muke bakin daga allah ta'ala ya cika mana burinmu muna barin ku cikin kulawar allah da kiyayewarsa sai a shirinmu na gaba za ku je mu da wani sabon shirin fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ashak abdurrahman muna kara godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara mu hada mu da alkhairi amin wa rahmatullahi wa barakatuh Da ruwan zamzam za a sha idan aka dace an hai daga nan sa'ayi safa da marwa ne na ukun rukunai ba za mu bar shi ba. aiki lafiya a yau ziyara a dawo lafiya ma. kai aiki lafiya mahajjata a kare lafiya mahajjata in an je can maka mahajjata an samo tsarkaka mahajjata